to a yi ƙoƙarin zaman lafiya waɗanda suke izgili suna zuwa suna kashe waɗansu suna sata abubuwa sun san su suna zanne da su su nuna su ga jami'an tsaro a san yadda za a yi da su don a zanna lafiya